a yau ma muna ɗauke da wani sabon ƙayataccen littafi mai suna jinin abbana wanda mam islam ta wallafa sai ku kasance tare da ni milhad da zan jagoranci karanto muku shi jinin abbana labari ne wanda ya kunshi soyayya makirci da kuma zamantakewar iyali ku danna subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura su a yi sauraro cikin nishaɗi jinin abbana kashi na biyar murmushi mom ta yi ta ce banda abinka harun ai wannan yarinyar ta tantaci ka aure ta ka raka ta gida ka dawo in ya so ma yi magana kaji to kawai harun ya ce ya shiga gurin driver ita kuma ta shige gaba ya ce wa driver gidansu ya biyo shi da motar basma suka shiga tashi Allah ya tsire mom ta yi musu ta koma ta, don bata sami alhaji a falo ba. Naƙuda bai da take tun jiya amma har yau shiru emmanuel ne ya sanya ta a mota da kayan bebi suka nufi hospital da isar su laborum aka wuce da ita likitoci ne suke ta ba ta taimako amma ina sun fara tunanin abin ya fi karfin su emmanuel kuwa Emmanuel kuwa har kuka sai da ya yi kifa kan shi yana kiran sunan Jesus can sai ga wata nurse ta fito ta ce masa matarka ta aihu amma mun sami bebin ta gutsure a cikinta dole wakin ciki za a mata emmanuel ya ce ya mutu ne eh nurse ɗin ta ce wani iban ihu ya zuba yana bubuga kafa yana surutu hmm. hajiya ce ta dawo daga tafiya dama garin su ta je suna zazzaune a falo tana kunce tsarabar da ta dubi da ta zuba uban tagumi hajiya ta ce wai ke ba za ki cire wa kanki damuwa ba ba na ji ce harun ya dawo ba to yanzu menene damuwa alhaji da ke gefe ko kallon man bai yi ba ya kawar da kanshi saboda shi ma ya fara kare ta zancen da dadi kuma yanzu ai bakin alkami alkalmi ya riga ya bushe tunda ya yarda amma ba zai sake shedan yayi tasiri a zuciyarsa ba ba zai sake bari dan yayi tasiri a zuciyarsa ba na yarda da cewar ba harun ne yayi wa wannan yarinyar ciki ba dole ba a dan yau Migiya mam ta yi ta shige bedroom ɗinta ta faɗa gado tana kuka mai tsuma zuciyar mai karatu hajiya ce ta shigo ta ɗago mom ta ce wai ke me ke faruwa ne mom ta ce hajiya dadin bashir ne ya laƙa wa son sharrin me hajiya ta tambaya cewa yi wai son yayi wata yarinya ciki hajiya ce ta firgita cikin tsoro ta ce yanzu me alhaji ya ce dan bai yi min maganar ba sharawayen mom ta ce alhaji ya yarda wallahi eh cewar hajiya ta miƙe ta yi falo tana gyara ɗaurin zaninta cikin masifa ta ce ina zakarin wallahi baka yi wa jikanka adalci ba alhaji da ya fito da rediyo hannunsa ya ce to yau kuma babu girmamawa harara hajiya ta galla masa ta ce wallahi zakari gara ma ka karyata wannan shirin da ka yi wa jikanka shine kare Allah ya baka amma har za a yi masa sharri ka ba su goyon baya mamakin masifar hajiya alhaji ya idan ita bata san san okay alhaji yi don ita ba mai son tashin hankali ba ce ba shi na isa wurin bishiyar lemon ya ci karo da budurwar da yake kira da beauty kwalo masa lemu ta yi a kansa tana kokarin sama tana tana daga sama tana dariya ba shi ne ya ce beauty wannan wace irin mugunta ce kuka ta sa ta ce allah ban sani ba saukowa ta yi daga bishiyar ganin yarinyar ya yi ta koma masa kamar yar shekara goma sha uku zaro ido ya kuma yana daɗa ƙare mata kallo wai shin ita ce kuwa to dan ita din ne tunda babu wanda yake shigo masa gida ko da ma kallon tsoro yi mata bashi da mai bashi amsa ya sa shi riko mata hannu suka yi falo da shigowar su yayi mata ya mika mata maltina jiya gwangwanin ta yi muryar irin ta yara ta ce kana shan giya ne dama ki bashi ya ce cikin tsawo <laughs> har ido suka yi ke okay sorry ke ba shi ce cikin tsawa har ido suka yi ga ba zai iya yi mata masifa ba tunani ya fara anya mutun ce kuwa kawar da tunanin sa yayi ya kai ta wani bedroom da komai akwai a cikinsa har da kayan mata kwanciya ce tana ware ido gani nayi ta zamo babbar budurwa tana dariya da jin ƙara buɗewar kofa har ta koma inda take bashi ne ya shigo daga shi sai gajeren wando jikinsa babu riga Lutu ce ta kwala ihu da sauri ya fice ya zo fita ya tsule a kofar ɗakin ihu yake amma har baiwar Allah bata fito ba tana can tana dariya ya yi kokarin ya tashi ya kasa cikinsa na san <laughs> cikin sanyayyar murya ya ce beauty cikin sanyayyar murya ya ce beauty zo ki taimaka min fitowa ce tana dariya tana cewa amma amma ban jagala da ka amma ban zagara da ka fati <laughs> wani uban ihu yasa ya ce wayo Allah kar dai aljana na ɗauko na ɗauko ta <laughs> ban faɗa ta koma kana na dauko ta babba subhanallahi <laughs> wayo Allah kar dai aljana na ɗauko na ɗauko ta babba ta koma karama yanzu kuma ta koma yarinya yar shekara goma na shiga uku da isar su harun basu mace ce sai ya je ya gaida iyayenta bai yi musu ba suka shiga gida momin ta samu a falo tana rubuce rubuce rukusawa ta yi tace momi please afwan na biya gidan su harun ne mom din shi bata da lafiya momi cikin fara ce ah barka son zo ka zauna zo ga wuri rukusa ya karasa har kasa ya gaida ta momi ta sanya masa albarka miƙewa momi ta yi ta tattara takardunta ta shige ciki abinci mai rai da lafiya da kuma kayan kwalama da lemu basma ta kawo ma harun yar aikin gidan ne ta shigo da tire a hannunta tare da gaishe da harun farfesu ne na ciki na kayan ciki sai apple da kankana da sauransu harun ya ci babu laifi yayi godiya satar kallon sa basma take yi da sun haɗa ido ta sakar masa murmushi sai alamar love miƙewa ya ce to na gode ni zan tafi basma kamar za ta kuka ta ce sai yaushe za ka dawo murmushi ya yi wanda ya bayyana kyawunsa da kuma dimple din kumatun sai ce sai lokacin da Allah ya nufa basma ko kallon pink lips din take yi kallon pink ɗinsa take yi inda yake motsa su kamar ba shi yake magana ba rakiya ta yi masa tare da ƙara jaddada masa ya gaida ba shi ne yake jin dariya sun kai na mutum biyar gashi babu damar tashi kwankwasonsa na ciwo ga kuma kamo jikin bangon ya dingisa ya dinke ya fara tafiya kamar mai aihuwa aiko beauty ta sake shekewa da dariya da shigarsa ɗaki ya kwanta juyu da zai yi ya ji ya soke da allura ya kuma juya ta ɗan ɓangaren ya kuma ji ya ƙara sauƙewa jiki duk ciwo ya miƙe ce wallahi gobe sai indiya ba zan zauna a najeriya ba wannan yarinyar kuma ta nemi iyayenta don taimakonta da na yi amma ta koma min kamar aljana hmm. indiya kuwa bahijja ce a ɗakin hutu an yi mata duk wani taimako ta ji sauƙi gobe za a sallame su ya kula Emmanuel yana bata musamman ma da ya ga ta mugun ramewa washe gari an ba su takardar sallama suka tattara kayan bebin da suka jido ya sa su a motar shi suka yi gida da isar su lokacin an yi magrib suna gama cin abinci nasu da baya wuce kayan marmari ta kwanta dan jiya cikin ta nayi dan ji take cikin ta yi mata cewa ta sami damar barci ba sosai shi yasa yau kuma da rana abokanansa sun zo da yawa kuma kowanne sai ya bata kuɗi mai tsoka duk ta adana su a kayanta bacci ne ya sure ta shi kuma Emmanuel yana zaune da wata takarda a hannunsa misalin karfe biyu na dare baccin bai je nisa imanuel ya shiga ɗakinsa na tsafi mutane zaune a ɗaki da na zaune a ciki da yawa kasancewar tsafin nasu duk wani mai yi to yana da ɗakin sirri a gidansa kuma duk dare ya shiga zai samu ana mitin yau ma kamar kullum ya shige amma sai da ya duba bahijja bahija ba bacci take ba saboda dama burinta ta fito daga wajen ta gudu dan ta san dodo ne ya cinye mata jariri kasancewarta ba mai tsoro ba jakar hannunta kawai mai kudaden ta dauka sai hijab zabulele ta saka ta bude kofar a hankali ta fice da gudu ni dai ban san ina ta nufa ba cikin wannan dare. gudu take Allah ne amma Allah ne yasa ko ina da haske kamar rana mutum sai kallonta suke yi sai da ta yi nisa da gidan sosai ta zauna tana haki tana hutawa ta dora da inda ta tsaya sumayya wato in ba ku manta ba budurwar harun wacce abinta ya kawo mata saurayi ta yi masa wulakanci wanda abinta ya kawo mata ta masa wulakanci zaune suke a dani suna dina rabonta da zaman hira da iyayenta har ta manta kullum cikin salon take daga daga daki sai wanka ko cin abinci ammi tuni tana damuwa har ta daina da kula lamuranta gashi har wata ɗaya komai bai sauya ba abi ne ya abi ne dube ta da farin glashi a idan sai ce dota wato mu ba mu isa mu daƙe ba kenan ko damuwar kin fi ƙarfin sanar da mu washe gari ya shirya kayan kayansa ya nufi falon momi samun sa yayi ita da dadi suna kallo gaishe shi ya ce yau zan wuce dadi cikin tuma ya ce ina zaka je bashi ne ya miƙe tare da duba agogon sanusa ya ce indiya zan tafi an ce min za a yi wata gasa momi ce ta ce ka bari a koma hutu yana shirin kuka ya ce ni wallahi an takura min bayan da ikon yin komai dadi ne ya miƙe ya zo wurin shi yana bashi hakuri ya ce to ya maganar plane din bashi ne ya ce dadi komai ya kammalu ya yi wa momi sallama zuciyarsa babu daɗi bata so tafiyar bash ba amma dole ta yi masa addu'a kuma ta daina fushi da shi tun da hanyar mota zai bi dadi ne ya ce masa ya shiga mota ya raka shi tun da gari yawa ya fito da beauty da jakar tafiyarsa ya turo ta waje dariya beauty ta kama yi tana nuna bash zagunta ya shiga yana cewa ko dai aljana ko kuma wata halittar ban yarda ba da ke ba da haka ya barci a wurin tun da ya shiga jirgi gaban sa ke faduwa tuno beauty yayi cikin zuciyar ce ko tana ina oho jiya yi mutum ya dan danne kan sa zara ido ya ce dan ubanki wa ya kawo ki cikin jirgi lokacin jirgin ya tashi bash kuka ne kawai bai zo masa ba gashi bai isa ya hana ta abu ba to wai shin mutum ce ko aljan babu amsa kuma babu mai bada amsa dadi ne ya kira alhaji a waya akan maganar zuwan gidansu asma'u cikin sanyin jiki alhaji ya ce gashi nan zuwa alhaji ne ya fito ba tare da ya gaya wa su hajiya inda zai je ba haduwa suka yi a bakin titi a motar dadi suka nufi unguwar su asma'u da zuwan su suka aika yaro yayi salama da malam cikin sa'a suka same shi ce su shigo tabarmar malam ya shimfiɗa musu a ɗakin sa kasancewar umma da asma'u ba sa nan malam ne ya ce musu ina zuwa fita ya je ya aiki wani yaro ya siyo musu ruwa da lemu ya dawo ciki suka gaisa bayan sun gaisa na alhaji ya ce mun zo akan maganar auren asma'u ne da ɗayan wajen mu malam ne ya ce ai ba sa nan ma ni da na so a bar yaron ya yi wayo sosai zuwa nan da wata uku ko hudu sai ayi yi bikin yaron ne ya shiga ya shigo rike da kayan da malam ya aike shi ajiye waye a gaban su alhaji ruwa suka dauko suka yi malam godiya suka fice da saukar bashi ya riko hannun beauty ya ce kila ubanki ya taba zuwa kasar waje ko beauty na kallon shi bata yi magana ba janyo hannunta yayi da karfi ya saba ya saba jakar a bayansa suka shiga mota a unguwar da yake da zama suka sauka gidan ya shige da beauty suna shiga ya ga beauty ta zama katuwar budurwa mamaki da tsoro ne suka jira a zuciyar bash ya finciko gashin tare da hijab din jikinta ya fara kifa mata mari sai da ya mata mai isarsa sannan ya tura ta duk wannan marin da gabjejen hannunsa bata yi kuka ba sai dariya da take da muryoyi daban-daban mom ce ta bawa hajiya labarin basma duk da bata ganta ba ta san duk abin da mom ta ba to lallai mai kyau ne alhaji yana shigowa hajiya ta talabarta masa yayi na'am amma da sharaɗin harun zai aure asma'u babu inda suka isa babu inda suka iya kuma babu mai warware komai sai Allah haka Alhaji ya wa dadi a waya kasancewar shi ma yana da haƙi a kansa dadi ya ji zancen bai yi farin ciki ba amma ya san ko ba komai kuma ko shi yawa yarinyar shi ko ba shi bane duniya za ta dinga yi masa kallon mazinaci yau harun ya yi shirin zuwa gurin aikin su an sami nasarori da dama kuma an sami sauyi a gurin zaune suke shi da wani abokinsa wanda jinin su ya haɗu sosai tambayar Sharon ya ce ina wannan yarinyar dariya abokin nasa ya ce ai ta yi aure sati uku da suka wuce shafa su sarun ya ce ashe ta yi aure dariya abokin ya kuma sa ya ce ya dai aboki wani ya riga ka ko harun ne ya kama murmushi yana ba tsarwa daga nan ya wuce gidan su momi da isar shi gidan ya sayi momi ita kadai ce salama ya durkusa ya gaida momi amsa ta cike da kula harun ka guje mu ko dariya harun ya ce momi ba haka bane kitin momi ta shiga ta ɗebo masa abinci da dambun nama ta kai masa danin ta ce masa ya je ya ci harun bai yi musu bai ya wuce ya ci abincin ya cika cikin sa saukowa daga danin din yayi ya dawo suna ta hirar momi duk rabin hirar su tasu akan karatun sa ne India Fitowar Emmanuel daga ɗakin tsafi ya nufi toilet wanka ya sanya kaya da turare mai kamshi fitowa yi ya nufi ɗakin bai bai lura ba bata nan ba ya kwanta tare da laluba hannunta jin bai ji mutum bai sa shi miƙewa zaune bai da ya fara kwalla mata kira babu ita babu alamar ta ko ina na gidan ya leƙa amsa shiru tuni ya fara to ina yarinyar ta je oko tashin hankali sosai ya shiga zama ya fara kuka ƙara ficewa waje yayi ya zagaya ko ina gurin bai ganta ba nan farfashi yake saukewa kamar mai shirin shiɗewa ga uban katon ciki da gaba komawa gidansa yayi yana layi rana zafi inuwa kuna wayyo haka yayi kwana zaune yayi bayyanta ta rasa inda za ta dosa ga ciwon ciki ga ciwon jiki ga wani zafi da cikinta ke mata ta rasa da wanne za ta je zama yi tana kuka ga shi gobe take son koma Najeriya wayyo Allah na haka gari ya waye tana zaune tana kuka ko runtsa ba ta yi ba gari na yin haske ta hau motar haya ta nufi airport domin shirin tafiyarta ta kammala komai don jirgin tsafi za ta bi ta sami raguwar kuɗi masu yawa hotel ta kama na masu ƙaramin kuɗi ta siya abinci washegari wanka tayi ta ko kaya bata canza ba ta nufi airport karfe goma na safe jirgin su ya tashi zuwa nigeria garin Kano yau ba shi yake da niyyar fita wani wasa da za a yi akan wata fitaccen yarinya baturiya duk wanda ya ci gasar to shi zai aure ta tun ana gasar saura sati ba shi yake shiri yana ta zumuɗi dan har yayi mafarki ya ci gasar wanka yayi brush ya fito ya sami beauty zaune tana kallo a TV tsaki ya ja ya ce ke wai baki da iyaye ne gunta dariyar ta yi inda akwai abin da yake bawa bashi da haushi bai wuce dariyar da suke yi ba inda akwai abin okay mari ya wanka mata ta kuma tuntsira da dariya <laughs> ta kuma tuntsira da dariya ɗakin su ya wuce ya shirya ko ni da na ga bashi sai da abin sai da abin rubutu <laughs> ko ni da na ga bashi sai da na tsorata <laughs> yayi kyau sosai kuma babu budurwar da za ta gan shi ta kawar da kai yana fitowa da da kum na taje kai ya wurgar beauty yace kai min ɗaki dariya ta sa ta shige da kum ɗin karar wurin shi ce ta dakatar da shi daga buɗe kofar da zai yi dauka ya ce aboki na gani nan zuwa fa an fara ne to gani nan buɗe ƙofar ya ji a rufe wat ke dan ubanki zo ki buɗe min kofa sama ya ji ana yi da shi kamar yaro kuma bai ga kowa ba gashi yana lilo to bashi ne ke ta ihu yana salati tsaf ni ko na ce yau wace rana fitowa beauty ta yi wannan karo a yar yarinya ta fito ai ko bashi ya kuma tsorata sosai gashi yanzu baya iya kallon fuskar ta wasu abubuwa yake gani wanda ba zai so kara kallo ba ruwa beauty ta ɗebo a jok ta dinga watsa masa gashi bakinsa ba zai mutu ba bai mutu ba <laughs> sai aka mata da zagi yake yi ita ko tana dariya balloon din shi ta shiga ta bude bedside din kudin tana gani masu yawa fitowa ta yi tana nuna masa bash da ya zara ido cikin masifa ya ce wallahi kika fitar min da kuɗi sai na ci ubanki dariya beauty ta sa ta fice da kuɗin kasancewar garin duk yare ne ba kowa ke jin hausa ba ya sa beauty cewa kowa ya zo tana nuni da hannu saboda baya iya ba iya turanci ta yi ba watsa musu kuɗi ta ringa yi mutane basu fahimta ba amma tana watsa kuɗi suka dinga ɗiba komawa gida ta ta samu bashi ya jikkata hannu ta ɗaga sai gashi ya faɗo babu labarin zuwa gurin gasa don haka duk wanda ya kira shi a waya baya ɗagawa waye gari da safe bashi shirya muguntar da zai wa mutuniyar tashi shiga ɗakin da take ɗakin da take ya kwanciya ya hango ta tana bacci fuska ta ɗauke da murmushi tarihin mugunta ya shige shegiya mayya zaki sani yau yana shirin daga rigarta kawai ya ga bata da kafafu eh? ja da baya ya ce na shiga uku ne yare mu haka take ko kuma yau ne ta goma haka to babu mai bada amsa ya sa shi yin shiru ya ruga da gudu maganar basma da harun ta yi karfi dan yanzu ya saki jiki da ita sosai yana zuwa hira amma ba a kai kudin aure ba asma'u na shagalinta ita kan ita da kanta take yi wa kanta gyara maganin mata kuma ta kashe kuɗi sosai da kuma gyaran jiki umma da ta zuba mata ido ne kawai don rawar kanta yayi yawa mota ta tara zuwa mota ta tara zuwa gidansu gida ne babba kai da ganin gidan ka san wanda ya mallaki gidan mai nera ne wato mahaifin bahija alhaji saminu hamshakin mai kuɗi ne sai dai wata matsalar ita ce bashi da lokacin iyalinsa ko da wani lokaci yana ƙasar waje wurin harkar kasuwancinsa amma kuɗi kan ba a magana kuma kaf cikin matansa babu wacce bata mallaki kaddarori ba kasancewar yaran yana turo musu da makudan kuɗi tun wata na ashirin da uku matasan biyu Hajiya Aisha da kuma Hajiya Salma ba sa faɗa ko kaɗan kuma ko ka ga ƴaƴansu ba za ka bambance ba kasancewar suna zaune cikin rikon amana. Hajiya Aisha ce babba kuma ita ce mai yara biyu bai da Momi duk cikin su aure suke so amma babu wanda ya isa ya tara mahaifinsa da zancen. a cewarsa wai sun yi yara ita kuma hajiya salma yarinyar ta ɗaya saudat ita ce karamar cikinsu tana da shekara goma sha takwas kowane yaro yaro na gidan sheka ayarsa ke yi kowane yaro yana yana sheke ayarsa iyayen mata suna iya bakin su amma ina ziyar dan yau ta fi gaban wasa bubbuga gate din bai ta yi cikin sauri mai gadi ya bude mata tana yi yana yi mata sannu da zuwa cikin mamaki ko kula shi bata yi ba ta shige ciki direct ɗakin hajiya salma ta yi bata wuce ɗakin mamanta ba hajiya salma da suke gira da anti tana kwance a ɗakin ta ta ji sallama kuma murnar irin ta bahijja a zabure ta mike ta ce bahijja bahijja ce ta so da sauri tana kuka ta faɗa kan anti ita ma anti kuka take babu mai rarrashin kowa sai da suka yi mai isar sannan anti ta fara zazzago mata faɗa kamar za ta dake ta jibe ki bai da kin yi baki kin rame kamar mai ciwon kanjamau daga ina kike bahijja babu abin da ta boye anti wani sabon kuka ne ta kuma yi tace to ai yanzu da kika gudo wallahi baki tsira ba tashi mu je suka nufi ɗakin mahaifiyar bahija da suke kira da mama bahijja sai ta je ta rukusa tana kuka kallon mamaki mama ta ke yi wa bahijja sai kuma ta fashe da kuka tace ko me kuka yi ba zan ga laifin ku ba wallahi laifin mahaifinku ne kaf cikin gidan nan babu yarinyar raba bata kawo wanda take so ba amma fur ya ce sai karatu wallahi mu ya cuta an ce ta anti ce ta rufe mata baki suka fashe da kuka dan duka 'ya'yan idanunsu a buɗe yake to masu saurare jinin abba na kenan kar kuma ta ku danna subscribe ku yi like sannan ku mana sharing mu haɗu a page na gaba Kada ku manta ku dinna subscribe na channel ɗinmu mai suna Ash Multimedia domin ci gaba da samun ƙayyadattun shirye-shiryenmu haɗe da telefon Hausa na ƙwararrun marubuta. Mun gode.